da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na silatul arham fada'il silatul arham mafhum wa fada'il wa adab wa ahkam na fadilatu shaykh sa'id بن علي بن وهب alai bisa ga horewa da yadda da amincewa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 dukkan abin da ke cikin wannan darasi na hani ko tsoratarwa ni da ku Allah ya bamu ikon hannuwa da kuma nisantarsa muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya haskaka kabarinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu kurakuransu ya kuma mana baiwa da rayuwa da su a gidan aljanna idan zan tuna daidai yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a wannan littafi na arha. arham insha allah ala muna roƙon allah ta'ala ya mana jagoranci daidai ina za mu tashi za mu tashi a cikin hadisin hadisin abu sa'idin al-khudri shafi na nawa shafi na 31 matsala ta nawa matsala ta 18 yau muna nawa ga wata sha biyar zuwa sha shida ga watan jumadar una ko a ce jumadar awwal duka da ne shekara ta jumadar saniya ko kuma da sani muna cikin wata da sani mun yi karatu na farko a cikin sati biyu da ya gabata su ana ya Juma da sani ya ko da sani shekara ta 1444 sha Allah ta'ala tsakaninmu da ramadana yanzu ya zama kasa da wata uku kenan tun da yau muna kusan sha biyar sha shida ga wata so abin da ya saura kawai shine rajab sha'aban sai ramadan so kwana saba'in da kaɗan ne tsakaninmu da ramadan muna roƙon allah ta'ala ya kai mu wata ramadan a cikin imani allahumma balligna ramadan bil iman allahumma balligna ramadan bil iman allahumma balligna ramadan bil iman muna roƙon allah ya kai mu wata ramadan a cikin imani ya sa mu a cikin bayin da za su dace da wannan wata mai albarka ah, muna fakara ta goma sha shida cikin littafinmu na sadar da zumunci ko kuma kyautatawa zuwa ga 'yan uwa da makusanta muna cikin babi mafi tsawo a littafi shine babin da ke bayani akan silatul arhar min a'zamil wajibat cewa sadar da zumunci min aujabil wajibat wa a'zamil ta'at iya daga cikin mafi wajibcin wajibai da kuma mafi girman yi wa Allah biyayya muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa wajen sadar da zumunci da kuma kyautatawa zuwa ga dukkan wanda ke da haƙƙi akan mu na kyautatawa muna shafi na talatin da ɗaya Wa ابي سعيد sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala رسول rasulullahi sallallahu alaihi wa لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة وأن حديثي ينا كتاب صحيح ابن هبان تحقيقي للشيخ شعيب أرناؤوط رحمة الله عليه آه، مجلد إلى حديث نبي تسعين daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu menene asalin sunan abu sa'idin al-khudri in kace abu sa'id wannan al-kunya ne wato baban sa'id me asalin sunansa shine sa'ad bin malik bin sinan sa'ad bin malik bin sinan yukanna bi abi sa'idin al-khudri ana masa al-kunya ne da abu sa'idin al-khudri akwai sahabban da al-kunya su ta fi sanuwa akan sunansu yana ciki irin abu musa al'ashari radiyallahu anhu kaga abu musa aka bi sani amma asalin sunansa abdullahi bin qais radiyallahu anhu abu huraira al alkunya ne asalin sunan abdurrahman bin sakhar radiyallahu anhu misali kenan abubakar siddiq wannan ana itibarin alkunya ne asalin sunansa abdullahi ibnu abi quhafa kaga sunan abdullah ne amma in kace ce abdullah ba kowa ba dole a gane ba so akwai jama'a da suka yi shahara da alkunya ko da laƙabi hatta alkunya ko lakabin ya ɓoye sunansu ma a manta da shi to waɗannan na daga cikin misalai wanda alkunyar da ake gaya musu baban wane ko dan wane ya boye hatta asalin sunan in mutum bai yi ƙoƙari ba zai gane ma menene asalin sunan nasu ba mafu fayyo ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace la yakun ba zai kasance ba li ahadin ga mutum ɗaya. salasu banat wanda yake da 'ya'ya mata guda uku a ce Allah ya bashi waɗannan 'ya'yansa ne yana da misali a ce yana da safiya min babin misal yana da juwairiya min babin misal ko yana da fatima a ce ƴaƴa ne da Allah ya ba shi guda uku aw salatu akhawat ko kuma ƴan uwa guda uku ƴan uwan nan ya zama wasu ƙannansa ne mata sai ya ɗauke su ya rike su a matsayin wansu kamar yadda bahaushe ke cewa wai babban wa uba sai ya rike su a matsayin ƴan uwa ko kuma bai haihu ba sai ya ɗauko ƴaƴan ƴan uwansa da yake ga watakila ya fi su dama na iya ɗaukar nauyinsu da kula da su da musu gidima, sai ya rike wannan guda uku mafu tayi a nan an kira uku uku sai ce a na kan ko kuma 'ya'ya mata guda biyu da allah ya bashi in ba a samu uku ba sai aka samu 'ya'ya mata biyu ya haifa au ukhtani ko kuma 'yan uwa biyu ne ko uku uku ko kuma biyu in ma ba a samu uku ba kwaya daya a kwaya biyu fayyattakillaha fihinna sai ya zama mai takawa a cikinsu mai kyautatawa a cikinsu takawa shine mai kiyaye dokokin Allah gwargwadon nauyin da Allah subhanahu Ta'ala ya dora masa a kansu Shi ne kamar hadisin da muka karanta a baya cewa fasa bara alaikin na wa at'amahunna wa kunna lahu hijaban minan ababe hudu yayi hakuri akan daukan nauyin su ya ciyar da su na biyu na uku ya shayar da su na hudu ya tufatar da su mun karanta hadisin a baya a cikin silsilatul ahadithi sai hadisi na 294 ya musu waɗanda ababe guda hudu gwargwadon yadda shari'a ta ce a yi ciyar da su ya ciyar da su da halal shayar da su ya shayar da su da halal tufatar da su ya sa musu kaya da shari'a ta karanta bi ma'ana ba wai kawai ciyarwa ba idan ya ciyar da su da haram ko ya ba su naman alade zai samu falala idan ya koya musu tabarruji bayyana tsiraici zai samu wannan shi yasa aka ce sai ya zama mai takawa a cikin al'amarin su wato duk waɗannan ababe da yana musu yana duba halal da haram bisa ga yadda shari'a ta karanta sai ya kiyaye shi ne fayyattakillaha hinna sai ya zama mai takawa cikin al'amarin su kalmar takawa cikin al'amarin su nan iya da kyau kuma mu kiyaye idan ya fara ɗaukan nauyin su yana ɗora su a kan addini kuma iya takawa tsakaninsa da Allah sai zama ba su kai wannan gaba ba na aurar da su din sai Allah ya dauki rayuwarsa to dalilin fi hinna wancan ladan Allah zai bashi na biyu kuma tarbiyyar da ya ɗora su akai da baya raye Allah ta'ala zai kula da bayansa ko da bai raye shine wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha ya yaqulu qawlan sadida cikin suratul nisa ayata tara ta tara zai zama ba takwas ba <laughs> kaga wannan aya na daga cikin ayoyin da ke kwantar da hankalin iyaye in mutum bai yi wa kansa linzami da shari'a ba yana shiga cikin ɗimuwa idan bai nan 'ya'yansa za su kasance duk wani uba mai mutunci a tunanin wannan to idan wanda matsalar ta dame ka mafitar ɗaya ne shine in ka zama mai takawa kana raye ko ba ka raye alkawarin allah ne zai zama khalifanka akan 'ya'yanka bayan ba ka raye shine wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan kaga dhurriya bi'afan wannan zuriya mai rauni ne khafu alaihim sai ce falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida in dai kai takawa mai takawa bayan sabana ya lalacewa annabi sallallahu alaihi wasallam amara ya tashi imamu bukhari rahmatullahi alai amara ya tashi imamu ahmad bin hanbal rahmatulla rahmatullah amara ya tashi yana maraya mahaifiyarsa ke raka shi a dare sallar asuba masallaci saboda kankantar shekaru ta jira shi a yi sallah ta dawo da shi ba ta bari ya misin sallah don ne saboda iyayensu sun kwatanta bin allah lokacin da baban imamul bukhari rahimahullah zai rasu mai arziki ne yana kwance kan gadon rashin lafiya zai rasu ya ce wallahi la a'lamu min mali dirhaman min haramin aw min ya ce wallahi a duk dukiyar da ya bari bai san dirhami kwaya ɗaya na haramun ko na buha ba shi bai sani ba a dukiyarsa kaga ne wal yakhsha alladhina law taraku min zurriyatan dhurriyatan afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida sunna ce ta Allah mutanen kwarai zuriya su ba sa lalacewa Allah yana kula musu da shi in ka ga an samu wani kes to za ka ga nadir ne jiddan amma da tara cikin 100 mutanen kwarai bayan su baya lalacewa in dai a tsakaninsu da Allah iya da kyau ko sun bar duniya Allah yana kula da bayansu mafhum tayyib sannan wa yusinu sannan kuma ya kyautata zuwa gare su ya zama mai ihsani zuwa gare su wajen ciyarwa wajen shayarwa da komai da komai mai ihsani mai kula da su yadda ya dace mutumin kwarai baya yi wa iyalansa rowa ba daidai bane ya zama kana mai arziki gidanka kullum sai dai a ci lami ba daidai bane kana da rufin asiri ba za ka isa wutar lantarki ko ka sa janareto a gidanka ba ba daidai bane kana da rufin asiri amma 'ya'yanka suna sa kaya mafi kankanta sunna ce ta Allah duk mutumin da Allah ya rufa wa asiri ana so a ga tushen rufin asirin tare da shi da iyalansa wannan iya cikin babin godiya zuwa ga Allah amma a wannan kuma kada a yi almubozaranci ko abin da ya kama da haka kuma kara amince a samu misplacement na priority ya zama dai ka kyautata amma kuma baka yi abin da ya wuce iyaka ba ya zama dai akwai kyautatawa da mutuntawa wani mutum ya tambayi abdullahi ibn umar radiyallahu an ce idan zan fita wani irin kaya zan sa ya ce ka saka kayan da wawa ba zai maka dariya ba mai hankali ba zai ce kayan almubozaranci ba wannan ita ce wasiyarsa kar ka saka kayan da idan wawa ya gani zai ci ba su Allah jikin Allah wajen dukiyarsu kuma kar ka saka kayan da mai arziki zai ganka ya ce Allah wajen irin wannan tunanin makwabtanka ba su da abincin da za su ci amma kana saka takalmi naira miliyan biyar a kafarka misali kana saka agogo naira miliyan ashirin mai hankali ya tabbatar da cewa ba ai abin da ya dace ba in ka takaita wannan kudin ka sayi na 20% ashirin cikin ɗari kashi tamanin sai kai wani abu da shi to kaga me yake bayyana mana akwai babin gode wa Allah amma kuma kada a yi almubozaranci Allah yana son kyautatawa ke sa ya ce wa an fi kofi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wala sura kenan bakar ayatana 195 jazakallahu khaira zai zama 195 gashi kana ta dacewa haba Allah rabba gashi kana ta kokari to amma ka faɗa 195 zai zama shi ne kyautatawa masu kyautatawa allah ta'ala yana son su idan kai uba kana kyautatawa ko ga iyalanka ne allah ta'ala yana son ka su mata ba dole ne a iyar musu ba wata idan ka amince mata to komai masu sai almubobanci wannan ba dalili ba ne kuma ka amince ya zama ne komai a tawassu kake tsaki akwai moderation a al'amuranka kai babu almubozaranci babu kankan tsaka tsaki ake rayuwa ita ce rayuwar bayan allah na kwari ba ba babu kuma kankamo yayyawa duk abin da za a yi a yi tsaka tsakiya mafu tayyib don haka idan ya kyautata za gare su annabi ce illa da halal janna face ya shiga aljanna wanda yake da 'ya'ya mata uku ko 'yan uwa guda uku ko 'ya'ya mata biyu ko 'yan uwa guda biyu ya yi takawa cikin al'amarinsu ya kyautata musu insha Allah zai shiga aljanna to wannan ina ga maza da yau suke da sunnar yin ya'ya mata allah ya jarabe mu da wata fitina da jinta muke a irin kasashen indiya da china yanzu ta shigo har najeriya da kasashen musulmai akwai mazan da sun tsada duniya a ce ya mace aka haifa a gidansu shi da kansa kai su a matsayin kuwa mace har iyalan sun gane in mace ne baya farin ciki sai an haifi namiji ne yake murna bil hakika babu lalacewa da ya kai irin wannan na taɓa ba ku kissar mutumin da ya yi wa iyalinsa last warning ɗaya mace ta ƙara na biyu mace ya ce in ta ƙara mace ne sake ta ya faru a najeriya ya faru a saudi arabia da ya faru a saudi arabia ta haihu tana haihuwa na uku ta fashe da kuka tana cikin naƙudan tana gama haihuwa tana da kuka ake tambayar ta asibiti me ya faru matan da ke kanta ta ce wallahi ga abin da mijin ke mata da ya sallame ko ba ta son rabuwa da shi sai aka ba gaya babban likita sai ce ku bari ya zo shi yana ya ce in ya zo kar ku gaya masa mai aka haifa ku haɗar da shi aka kira shi ya zo iyali ta sauka me ta samu me ta samu aka ce likita ya ce gari a a gaya me ta samu aka ce ka je wajen ya je ya shi ya ce masa iyalinka ta haihu an samu ɗa namiji sai dai ya zo da jarrabawa a jikinsa in ka gani da lafiyansa da kuka lafiya amma na farko idonsa bai gani ya zama makaho ne kunnansa a manne ke haka bakinsa yana bukatar sai an yi sajiri don bakin rabinsa a rufe yake hancinsa a nane ke da ƙirƙe shugan iska da hannayensa biyu da cikinsa a manne suke sai zauna ya kama kai ce wanda ai gara mace gara ai duwace ai gara ai uwan mace ya ce ka amince gara aikon mace ce wallahi gara mace shi dai da wannan gara mace kai Allah ya garbe shi ya ce to albishirin ka ke ya ce gore ya ce to mace aka samu lafiyayya sai ce alhamdulillah to alhamdulillah ai haka ya ce mace aka samu shi alhamdulillah har ga Allah akwai jahilci akwai butulcewa Allah akwai rashin sanin ya kamata uba ya rika yi wa ko miji ya rike wa iyalinsa ka shege, ko nuna ɓacin rai akan aihuwar mace akwai rashin sanin ya kamata don allah duk nan wa ya haife mu a mahaifar namiji ka kwanta kai wata bakwai ko takwas ko tara namiji ya shayar da kai mama gadon bayan ma muka kwanta a kai iyaye mata to yanzu ko kara ba za ka yi babarka ba yanzu inda duk duniyar maza ne ina kake da ba ka da biyu da kawo a ɗan kadangare yanzu ba mutum za ka ba shi kenan za zaɓe sai ka zama kadangare ko kaguwa ko cin naka da sai Allah halice ka cin naka me aka yi babu dalili kuma ma a likitance ai jinsin haihuwa bisa ga binciken likitanci har ma da ƙur'ani abinda muke fahimta shine jinsin namiji ko mace iya da alaƙa da ƙwayoyin halittar uba ne ba na uwa ba wannan ƙur'ani ya bayyana haka sama da shekara 1300 kuma binciken likitanci ya tabbatar cikin embryology cewa uwa da uba suna da chromosomes guda nawa guda 46 46 chromosomes 44 daga cikinsu ana ce musu autosomes guda biyu ana ce musu sex chromosomes su ne pairs na 23 ita mace tana da xx ne shi uba kuma yana da xy so a lokacin fertilization ita mace duka x ne idan x na uba da ke cikin ruwan halittar uba x din da x na uwa akan samu mai ya mace idan kuma y na uba ya yi fertilizing h na uwa sai a samu mai sai a samu namiji idan y na uba ya yi fertilizing h na uwa sai a mai namiji so da haka wannan binciken likitanci 1905 aka fahimci haka shekara 117 amma malaman musulunci su ya bayyana haka shekaru aru aru da Allah ya ce wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna wannan zai zama wannan sura suratul najm aya ta nawa ustaz sa 40 da nawa arba'in da biyar da 46 Allah ya maka albarka haka ne kaga da Allah yake cewa lalle shine khalaqa zawjayn ya halicci bangare guda biyu male and female sai ce ne zakara wal unsa kaga face ne maza da mata Allah halitta sai ce min nutufatin nutufa shine na uba din idza tunna lokacin da yake immunity yake haduwa da na uwa kaga daga nan ake halittar me zaujaini zakara wal unsa lokacin haduwan kwayoyin halittar uba da na uwa wanda yake bayanin case na chromosomes amma gabanin nan fa sama da shekara dubbai a duniya ba a san haka ba an ɗauka jinsi yana da alaƙa ne da abincin da ake ci ko da waiza da ake rayuwa ko da jini ba a gane cewa a duniyar likitanci cewa ainihin jinsin ɗa namiji ko mace na da alaƙa da abin da ke kwayan halittar uba ba sai shekara 117 amma ƙur'ani ya yi bayani sama da shekara 2013 so da haka in har ma za a yi zargin to kai za a zarga ki da matan dan daga Kai ka ne kai kake da kaci da baki ala ayi halin babu abun zargi uwa ba a zargin ta uba ba a zargin sa Allah ne yake halitta abin da yake so mai imani kuma dukkan abin da Allah ya halitta sai ya karbe shi hannu biyu ya yi godiya zuwa ga Allah don Allah ya fi mu alkhairi gare mu mu kawai na muke a cikin haske amma Allah ta'ala kuma iya da yaƙini shi shi ya san wanne zai baka ya zo mai albarka mace za ta fi albarka sai Allah ya baka idan maza ne za su albarka sai Allah ta'ala ya baka hukunci na irin nasa duk abin da ya bamu mu karba mu yi godiya mu rike su da amana idan muka yi sabanin haka dan mace ce mun koma jahiliya Allah ya kare mu daga wannan wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man alabna tayin aw salasan aw ukhtayn aw salasan hatta yabinna aw yamut an kunna kuntu ana wa huwa fil janna ka hatayn wa ashara bi usbi'ihi al-wusta wallati taliha wannan hadisi daga anas bin malik bin nadur radiyallahu anhu khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ce man alabna tayi dukkan wani wanda ya take responsibility ya ɗauki nauyi na iyali kamar 'ya'ya mata guda biyu au salatan ko uku alhamdulillahi rabbil alamin mu Allah ba mu sama da guda uku ma aw ukhtaini ko kuma yan uwa mata guda biyu an salasan ko yan uwa mata guda uku kannansa ko kannan yan uwansa a ko ƴaƴan yan uwansa ko abin da ya kama da haka hatta ya binna har aka kai matakin da ya aurar da su shi ne ma'anan ya binna ai ya aurar da su au ya mutu au ya muta ko har allah ya kaddara rasuwarsa bannin su kai gaban aure shi ne magan na faɗa a baya ya ce kuntu ana manzon allah ya ce ni dinna wa huwa da shi fil janna muna cikin aljanna ka hataini kamar waɗannan yatsu guda biyu wanne da wanne wannan sai aka ce al musta wace ce wusta ta tsakiya wallati taliha wace ce bibinta ita ce muke cewa Sabbaba, amma malaman fikihu a babin ladabi sukan cewa ta manzon Allah sabba'a in ka ce Sabbaba daga sabba ne zagi wato yatsar zagi duk inda ka ga an kada jijiyar wuya ana bala'i da ita ce sai ga mutum hannun ka kashewa ta ana taka to za a iya ce mata sababa da ita ce kashe in ka kara to za a iya ce mata yatsar zagi A sababa daga sabba ne sabbun ya subbu sabba fulanan ya zagi wani amma ta manzan Allah da ladabi tun da Allah ya hana zagi shi baya yi sai a ce ta sa a sabbaha ta tasbihi ba a ce ta zagi sai a ce ta tasbihi in ba haka ba sai a ce ya tsakiya da mai binta shi ke nan an boye maganar ba a ce ke sa ba a cewa ya tsatsake da ta zagi saboda babu ladabi a jingina zagi gare shi dan shi duk abin da ya fita bakinsa daidai ne kuma alheri ne ba abin da ke fita sai alheri sharri ba ya gada a bakinsa amma muka ce wa taka ko tawa ko tasa sabba ba ba a yi kuskure ba dan wani lokaci shaidan yakan dan samu sulɗa a kanka sai ka wani lokaci ma da ɗanka za ka yi bana'in ko da iyali ko da wani aboki daga ba sai ka yi rigire shi fiyayyen halitta baya haka mafu tayyib so da haka ni da shi da ikon Allah muna cikin aljanna kamar yadda waɗannan suke ne gani gashi shi makwabci na ne a gidan aljanna an tambayi alƙaƙa rahmatullahi alaihi daga cikin magabata cewa da Allah gaya mana wani abu akan aljanna da zai sa mu ji muna shauki da faɗayin aljanna mu riƙa fatan Allah ya kai mu ya ƙara mana ƙaimi wajen aiki buɗan bakinsa sai ce abinda zan gaya muku shine fiha rasulullah la ilaha illallah kawai abinda zan gaya muku shine ku ji daɗi a cikin aljanna in ka je manzon Allah yana canza ku gama a cikin da akwai manzon Allah ya ce ni dai ban san abin da ya kai wannan daɗi aljanna gare ni ba kawai in tuna in na shiga zan je rayu da manzon Allah babu abin da ya kai wannan daɗi a wurina kawai fi ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai yanzu ka kaddara yadda muke jin tarihinsa muke karanta sunnoninsa akwai ni'imar da ya kai ka je ka rayu da shi wajen daya har a ce ga gidanka ga nasa kuna makwabta da juna kaga kenan tun da ba mu same shi a duniya bai a lahira mu ne fadawansa sannan to kai kana ji kaskanci ne in kai kana ji kaskanci je kai ta fama da kanka mu za mu je can mu tattare mu more sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ce musu yi eh, fiha rasulullah cikin aljanna akwai manzon Allah cikin aljanna akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban san abin da yake wannan dadi ba don haka kaga a nan wurin wanda ya dauki nauyin ƴaƴa guda uku ko ƴan uwa uku in baka samu uku ba to biyu yayi biyu ƴaƴanka ko ƴan uwanka kai da manzon Allah haka kuke a cikin aljanna wannan fadala a kan hidimar ƴaƴa mata ba a same su akan ƴaƴa maza karara a cikin nafsi ba su na maza abin da ya kawo shine wanda ya gunne suna ƙanana suka suna ƙanana amma wannan hidima din an fi samu a cikin 'ya'ya mata don tarbiyyar su ta fi wahala kula da 'ya mace ya fi wahala akan kula da ɗa namiji ɗa namiji idan ba gan shi awa uku hudu ba kana damuwa amma idan mace ce baka ganta ba lokaci awa ɗaya duk saka hankalinka ya tashi ina take da wa take tare me take yi ba ka da kwanciyar hankali Duk musamman idan ta kai shekaru na balaga ba ka da nutsuwa kwata-kwata a kai so shi yasa tarbiyyarsu kula da su kuma suna da wasu bukatun da namiji bai da shi in sun kai wani gaba na rayuwa dole sai ka sa ido a kai ba wai irin yanzu fa ake kara zura ba yarsa ba kan kwana a wani guri bai sani ba sai ta kira shi dadi za mu tafi bikin kawar mu ina ne can port harcourt to Allah ya said johnny <laughs> Allah wajen da kai lalace shine asalin da yusi wai yarsa budurwa ke masa waya za ta fi port harcourt daga abuja za ta wuce shi kuma yana can a ƙauyen gombe iya zaune wai shi nan to wai sai jani haka da shi kuma wai ya ce budurwa kuma ta je can ta yi ta turo masa hotuna ga ta tsakanin gardawa a tsaye sai ya rika jin daɗi that is good that is good allah wadda aka yi lalace wai that is good ai ai wasu iyayen wallahi jama'a iya cikin ni'ima a duniya ya zama iyayen dattawa ne shi ba wai ta bangaren shekaru ba a'a wanda za ka kalle su ka ce ina jin daɗi waɗannan su suka haife ni wallahi a cikin mafi girman daɗi a duniya ka zama kai ɗan dattawa ne kuma ya zama a ɗabi'unsu akwai abin da kake koyi ko su ko juriyarsu ko kuma haƙuri da ƙuncin rayuwarsu ko yawan godiyarsu akan alkhairin da aka musu ko su ko kunyarsu ko wani abu mai kama da wannan wallahi ya ishe ka alfahari idan ka ga wani yana rawa a wajen bikin kasa wallahi sai kai fa ganinsa kake a bidiyo wallahi kunya kake ji. ba ka ma so wai ɗanka ko ƴarka ta kana kallon wannan abu ba fa kai kake yi ba amma shi yana ta sai gana da wani haka ana bikin kasa wai kuma shi ma uba ne Allah sarki mu ba irin wannan suka haife mu ba wallahi ba iyaye iyaye ba su mana irin wannan ba iyayenmu saboda kunya idan mahaifin ka ya dauki ɗanka in ka ga shi baya amsa saboda iya kunyar ko ya rike ɗanka yana da kunya ba ta bari ya kalle ka ce maka na'am sai ka wanda kai iyayen da suka haife mu mun zauna da su rayuwa ta hakika mahaifiyarka ba ta sallah saboda larurar mata ba ka sanya shi ne ba ta sallah ba a gida haka ka gama rayuwa har kai ka fita a gida ba ka gane yaushe ne ne ba ba ta sallah shi ne sallah saboda an ɓoye maka ba ka sanin yaushe nake kwana da mahaifinka ba ka taɓa sani ba kuma gidan akwai kunci saboda dattawa ne ba su ci amanan mu ba ba irin iyayen yanzu ba wai uba ya je bikin yarsa yana rawa uba yana rawa a wurin kuma mu ce tarbiyya muke musu kuma muna so mu kai su aljanna da haka uba ina kunyar addini addini ba ba ba ba imanin babu kunya kai ka tambaye shi kai haka baban kai maka haka baban kai auren babarka da kai kake wayar wannan cin amana maimakon ka nusar da su su da Allah kai kake zuwa wurin kake rawa kai kake zuwa kake sa abinci a bakin yarka da mijinta a wurin haka iyayen da suka tarbiyyar da kai muna cin amanan yaya wai da sunan wayewa wace duk wayewar da ta wuce Allah ya ce annabi ya ce bisa ga yadda magabata suka addini wallahi halaka ce babu civilization da wuce ga zo musulmi na kare babu shi babu wayewar da wuce ka bi Allah sau da kafa babu shi amma ina za mu je da haka an daina maganan a yi aure a kunya a yi walima na mutunci an koma biki ake yi iyaye su suke daura gindi a yi bikin kuma a zo a saka a youtube a saka a wurare da dama uba yana rawa a wurin bikin yarsa la ilaha illallah wani zo da aka tura wata randa gani wanda sun da ji kunyar gani wai ubanta ne a wurin yana ta rawa ga tumbinsa nan a gaba kaya guda bayan sai da kafa an sa kwarya wai kuma yana ta abun kunya kuma wai gaban wai abokanan wai mijin yarsa na ce allah mun gode maka da kasa da tawa na gore suka haife mu allah mun gode maka wallahi haba baban ta yi da kan kuma sai na yi me ka san dattijan kan da zuwa masallaci ya sallah me ka sani a wurin zamban da zumunci da zuwa kasuwar kawai ko zuwa kasuwa a nemo halal me ka sani a wurin ka taba ganin ko ya yi da babarka a gaban ka taba gani kai ba ganin sa kake kamar wata sirkarsa ba a gidan gani kake kamar wata sirkar samun ke rayuwa ne da kuma haka aka tarbiyyantar da kai kai yanzu ka tashi kai karatun zamani Allah ya baka rufin asiri kuma sai kace zaka saba masa kuma ka dauki iyayenka da kai kuma iyayen suka ne da kai mutum da ikon Allah su suka maka tarbiyyar da ka zama mutum kuma yanzu ka ne da su suka ba irin wannan tarbiyyar kake wa iyayenka ba kuma kai ka amince iyayenka sun fi ka nagarta shi yasa auren yanzu albarka sana da matukar karanci a zo yanzu ana biki yana rawa kuma uwar ma ta so ta yi rawa uwar ta so ta yi ne ta yi rawa bayan ta yi rawa kannanta su yi rawa yayinta su yi rawa kuma wai a wurin bikin yarsu ko ɗansu kuma wai duk da haka wani zai mu ce Allah ka ba su zuriya ɗanyi ba haka ake ɗanyi ba kuma misali Allah kuma a yi tsaye ba duk sabon Allah da aka yi na sakan ne a biki yana rage bikin albarka ana gama sabon Allah wani biki ran da aka kammala albarkarsa 0% ne ita kadai ta saura 0 daga ranar ana zuwa a wata ɗaya biyu uku ake shiga bala'i daga wata ɗaya biyu uku ake shiga bala'i saboda ba a nuna musu hanyar Allah ba wajibi ne mu yi waiwaye adon tafiya wani lokaci da 'ya'yan ba sa kiyaye haƙoƙin iyaye da akwai kurakuran iyaye don ba su ba su tarbiyyar da ya dace a masu ba inda sun ba su wannan tarbiyya ba za a yi waɗannan abubuwan kunya da ake yi ba su da wannan falala ana samu ne a cikin aihuwan 'ya'ya mata masu albarka muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wa 'ya'yanmu albarka gaba ɗaya amin ya hayyu ya qayyum kuma a cikin ayar ya mata ko qur'ani a wurare akwai in ya kawo magana kyautar Allah yakan gabatar da mata akan maza wa zai bada misali na'am to wannan misali yana da kyau lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir wa sura kenan suratul shura aya ta nawa 30 ya wuce 30 49 da kuma aya ta 50 aya ta 49 da kuma aya ta 50 haka ne zai zama suratul shura aya ta 49 da 50 kaga Allah ya ce mulkin sammai da ƙasa kasai nasa ne yana halittar abin da ya so ya ce ya habu liman ya sha inafan yakan ba wani duk 'ya'yansa mata ne biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas duka mata wai ne mai ya zukur wani kuma duka maza ake bashi biyu uku hudu biyar kowane adadi maza sai ce au jihun dhukuranan wa inatha wani sai a bashi maza da mata wani bangaren maza ne wani mata ne sai na hudu ce wa yaji adu mai ya sha'u a kaima wani kuma akan mai da shi kamar juya ne baya haihuwa kaga categories hudu Allah ya raba mu masu mata zalla a cikin annabawa akwai kaman wani annabi kaman annabi lut annabi lut ba lukman ba annabi lut duka 'ya'yansa mata ne akwai mai 'ya'ya maza zalla kaman wani annabi kaman annabi ibrahim annabi ibrahim dukkan 'ya'yansa maza ne min babin misal akwai mai maza da mata kaman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ga maza ibrahim alqasim abdallah ga mata zainab ruqayya ummu kulthum fatima misali kaga an hada musu maza da me da mata akwai annabin da bai haihu ba kaman wa kaman annabi ya haya kaga a cikin annabawa ma duka haka Allah ya yi ba ma mu mutane ba kuma a cikinsu babu wanda ya complain babu wanda ya mace kashe dan ta aifa masa mace a cikin annabawa ma yadda muke haka Allah ya hukunta su kuma sun ji daɗi sun amince da ni'imomin Allah mafu tayyi wa an aisha radiyallahu anha annaha qalat ja'at ni miskinatun tahmilu ibnatayni laha fa at'amtuha thalathata maratin فأعطت كل واحدة منهما تمرة فرفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار wannan hadisi a cikin sai muslim hadisi na 2630 cewa daga nana aisha radiyallahu anha aisha bintu siddiq zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dattijuwa kuma yar gidan dattijon arziki matar fiyayyen halitta sallallahu sallam in kaji an ce wai dattijo ko dattijuwa yar gidan dattijo wannan su ne asali ƙunar awwalu iyayensu dattawa ne hakikanin dattawa ita ce mai gaskiya siddiqa bintu siddiq mai tsananin gaskiya yar gidan dattijo mai tsananin gaskiya yar gidan abubakar siddiq radiyallahu an bahaushe ce wata niyyar sai a makwabta ni kuma na ce wata tafi karfin makwabta tsakaninmu da su sai dai mu ci allah ya samu adamshin su wa ana ta radiyallahu ta ce ta hannu tace na ta yi ha wata miskiniya talaka baiwar Allah ta zo mun tana dauke da 'ya'ya mata guda biyu nata duka biyu ta kinkime su mai iya yiwa Hassana da Usaina ne ka san ɗabi'ar mu ne ta tsabar son gidan fiyayyen halitta ya sa a kasar Hausa tsawon lokaci daga an aiki namiji 'ya'ya maza biyu sai a ce da sunan su suka zo Hassan da Usaini saboda son 'ya'yan gidan na na Fatima 'ya'yan Aliyu aliyu radiyallahu anhu in mata biyu ne sai a ce hasan da usaina wannan fa tsabar kaunar ahlul bait ya kai mu ga wannan babu nassin da yace sai ka sa musu wannan sunayen za a iya samun biyu ka sa wa ɗaya muhammad ɗaya abdullah ɗaya abdullah dai abdurrahman amma mu saboda tarbiyyar kaunar gidan fiyayyen halitta automatically ƴaƴan ma da sunansa suke zuwa kaga ba wanda ya zai kalle mu ya ce ba ma san iyalan fiyayyen halitta mu ne sahun farko wajen son su mafhum tayyib ya ce na na aisha take cewa tana jin yunwa fa at'amtuha thalatha tamarat sai na ciyar da ita da dibino guda uku dauki dibino kwaya uku sai na mika mata fa a'atat kullu wahidatin minhuma tamratan cikin ƴaƴanta mata guda biyun nan sai ta dauki dibino ɗaya ta ba wa kowane ɗaya wannan gana ta wannan gana ta saura dibino nawa tare da uwar saura ɗaya wa rafa'at ila fiha tamratan sai ta daga kwaya ɗayan za ta cinye saboda yunwa Lita ha don ta ci saboda tana da bukata fastat ta ha. sai 'ya'yanta biyun suka bukaci wannan ɗayan ma a ƙara musu wannan na hannunsu daidai ya yi kara fashakkatin tamratan da ta kanat turidu an bai na kuma sai ta ɗauki wannan ƙwaya ɗaya da za ta ci sai ta fasa sai ta tsaga shi gida biyu sai ta raba musu kowa a cikinsu ya samu ɗaya da rabi ita ta haƙura da yunwata نانا عائشة رضي الله عنها فأعجبني شأنها sai al'amarin matar ya burge ya ba ni sha'awa fadakartu nabi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na ambata abin da ta aikata ga manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi faqala sai ya ce inna allaha lalle allah qad awjaba laha bi aljannata saboda abin da ta aikata Allah ya wajabta mata aljanna aljanna ta zama wajiba gare ta wa ataqaha biha kuma Allah ya kubutar da ita daga wuta saboda tausayin ƴaƴanta mahaifiyar mutum namiji ko mace a mafiya yawan lokaci tana son ɗanta fiye da yadda ɗan yake son kansa mahaifiyar mutum tana son mutum fiye da yadda take son kanta na uku ita mahaifiya ƙaunarta is unconditional kana dai, ba ka dai, na kwarai kake ko na banza duniya na son ka ko ba ta son ka a kowane hali uwa tana son ɗanta a wani hali ma idan duniya ta kishi to ta fi son sa in kun kai goma a wurin ta ɗaya ya bar hanya in ba a yi sa'a ba dukkan tarar sai ta saba da ku saboda ku kyautata wa ɗaya ya lalace ƙauna ne na uwa yakan saɗa ɗa baya girma a wurin ta za ka iya kai shekara arba'in hamsin sittin amma mu'amala da ta maka kana ɗan yare haka take mu'amalar ka in ka fita ina za ka je ana ruwa dawo ka zauna ana ruwa me za ka ɗauko kaza sai ka je ka ɗauko maka ruwan ya ji ka in tafiya ka kake ba ta iya barci sai ka isa inda za ka ci a'a ban yadda ka yi tafiyar da ba ka zauna ka kuka gobe ka tafi amma ni ban yadda ba yana da bukata ka ba ta addu'a in ta fara bukatar ka ta biya bayan kwana uku in ka ce babu bukata ka biya ba in za a yi wata uku ba za ta daina yi maka ba za ta ci gaba da yi har sai ran da taɗi ya kawo kace bukatar ta biya da ce to ba kuma lokacin da take maka addu'a tana manta bukatar kanta a mafiya lokaci sai ta daina wa kanta addu'a sai ta yi ta maka in ba ba dibino uku ki ba wa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya da za ki ci kuma ki ga suna bukata ki haƙura kuma ki miƙa musu ke ki zauna ki haƙura idan kana makaranta kana komawa gida mahaifiya ta hakura da cin abincinta in aka raba abincin babu naka sai ka hakura da cin nata sai ka zo idan ka ce ka ci abinci ka koshi sai ta ci nata in ba a ware maka falo ba dan baka nan ba za ka ci abincin ba ko karfe nawa ne dare sai ka dawo daga boarding school goma na dare ko sha ɗaya ka iso sai da ce ga abinci yana jiranka kuma nata ta ajiye in ba a yi rashin sa'a ba ta ajiye na rana ta ajiye na dare saboda ba ita ta yi girki ba a ranar watakila ba a sa kwanan ka ba dan kai ba ka gida amma ita ba za ta ci ba wata kissa da ke kara bayyana irin wannan ya faru a zamanin annabi dawud da kuma annabi sulaiman mata ne guda biyu suke da 'ya'ya kowanne yana da jariri guda ɗaya sun bar yaran sai kura ta zo ta ɗauke jariri ɗaya da suka dawo wacce ta riga dawowa sai zama ba ɗanta ne kura ya cinye ba sai ta ɗauki nata ita da ta biyun ta zo ta ga kura ɗauki jariri tana zuwa sai ta farkon ta ce ai ɗanki kura ɗauke bayan bama na sai ta ce a'a ɗan da ke hannunki ne nawa ta ce a'a wannan nawa ne naki ta ɗauka ta ce a'a ɗanki kura ya ɗauka wannan na hannunki nawa ne sai rikici ya kai rikici a kai sai suka tafi wajen annabi dawo ya musu hukunci dawud alaihi salam da suka zo sai kalle su sai ga ita wacce ta fara dawa ta ɗauki ɗan ita ce karama wacce kuma kura ya cinye ɗanta bai gane ba ita ce babba da alama kusan ma ta gama haihuwa a shekarunta da ya tashi hukunci sai hukunci da cewa a ba wa babbar shi kuma tunaninsa ai ta kusa gama haihuwa wannan karama ce akwai tsammanin allah zai bata wani da amma bai gaya musu dalilin ba sai ce a bawa ita babbar sai karɓa ya bata karamar ta yi haƙuri ta ce da kuka ta fita bayan ta fita sai suka je wajen kuma annabi sulaiman sai karamar ta bar kwamfani ga fa abin da ya faru ya ta ce sai ce su dawo wani su suka zo sai ce su mai da kisa suka mayar da ya tayi sai karɓi ɗan sai ya kira ɗalibansa sai ce wannan ɗan za mu raba shi gida biyu za a ba wa kowace rabi zai rayu zai rayu ba kowace sai a bata rabi ita babbar da annabi dawud ya bata dan sai ta ce na amince a raba karama ta ce a ni ban amince ba a bata a bata kar a yanka shi sai annabi sulaiman ya ce to dan na karamar ce wadda ta ce a yanka ba danta ba ne babu wadda za ta yi da a yanka danta kawai hukuncin da yake nan hadisin iya bukari hadisi na dubu shida da ɗari uku da tamanin da bakwai hukuncin da yake nan kuma hukuncin da ya na biyun shine daidai saboda me ce babu uwar da za ta amince a kama a gabanta a yanka da a ba me za ta yi shi wadda ta amince a yanka ya ce ba ba ne babu uwar da za ta yi da wannan kuma kaga duk da haka annabi Sulaiman da annabi Dawud waye uba waye da waye uba ne babba amma annabi Sulaiman kuma hikimarsa ita ta dace don ka duba ƙur'ani ya kawo sunaye ne ya kira dawud ya kira suleiman walaƙari a taina dawuda wa suleiman ilma wa ƙalan alhamdulillahi da zifan balana ala kasirin min ibadihin mu'mini na sai ce wa warisa suleimanu dawuda wa ya ayyuhal nasu ulimna man tsika tsayiri wa utina na kulli shai wannan wani sura suratun na'am sha biyu sha uku a ba haka bane ba zai zama sha biyu sha uku ba wa zai yi ƙoƙari sha biyar sha shida allah ya maka albarka malam isa sha biyar sha shida haka ne zai zama aya ta sha biyar kana ƙoƙari ɗin ne kana ƙoƙari aya ta sha biyar ta sha shida ne a cikin surutun nan ne haka ne kaga ya kira cewa ne walaqad ataina dawuda wa sulaimana ilma san da aka dawo da a aya ta biyar a aya ta 16 sai ce wa warisa sulaimanu dawuda sulaiman shine fa'ili dawuda maf'ulun biki, don haka annabi sulaiman shi ya gaji babansa annabi dawud mafhum tayyib so da ka ita uwa ba za ta yarda a yanka ba wanda yake kara bayyana jin kai na uwa Allah ta'ala ya ji kan iyayen mu gaba daya Allah ya kai haske zuwa ga kabarin su Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya hada fuskokin mu da nasu a gidan aljanna wa an aisha radiyallahu anha qalat wannan hadisi shi ma daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce hadisin ya Bukhari shi wannan hadisi na 1418 qalat tace dakhaltu dakhalat alayya imra'atu wata mace ta shigo kaina wa ma'aha bunatan wa ma'aha laha tas'al tare da ita akwai ƴaƴanta mata guda biyu tana roƙo tana neman abincin da za ta ciyar da su da kanta falam tajid indi shay'an ghayra tamrati a zuwan ta karan farko ba ta samu komai a wurina ba sai dibino kwaya ɗaya nima shi kaɗai saura a gidan wannan shine gidan fiyayyen halitta sallallahu an zo neman abinci aka samu kwaye dibino guda daya shi yasa wadata na duniya bai taba nuna cewa wai Allah yana son mutum saboda Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so abin da ke nuna Allah yana son mutum shine a ga imaninsa yana karuwa alakarsa da Allah na kyau shi ne alamar soyayya ta Allah ma ba wai kuɗi na duniya ba kuɗi na duniya kan yanzu ba ma zinarin azurfa ba ne fa takarda ce ake bugawa rana ɗaya ma sai a canja sun aka gada damu ba shi ke ba sai kuma me kawai fa takarda ne a yanka a shafa fenti shi ke nan, ba kuma irin zinare da azurfa nana ba kawai takarda ce da fenti to kuma wannan ya gaza mutum da ya je sadi Allah me yake nema a rayuwa Allah ya sa mu wani lafiya Allah ta'ala ya sa rayuwar mu ta yi kyau Allah ta'ala ya dora mu akan daidai ta ce fa a'aitu ha iyaha sai na bata wannan dibino baya ɗaya fa qasamatha bayna ha, sai ta raba wannan dibino kwaya ɗaya tsakanin ƴaƴanta guda biyu a ta'kul minha ba ta ci komai a ciki ba sai ta ba wa ƴaƴan guda biyu su raba su ci sun maƙamar wa kharajat sai ta kama hanya ta fita fadakhalan nabiyu sallallahu alaihi sallam sai annabi tsira da abinci sabata a gare shi ya shigo fa akhbartuhu na bashi labari fa qala sai ce mani ibtuliya min hadhihi albanat bi shay'in duk wanda aka jarrabe shi da 'ya'ya mata fa ahsana ilayhinna ya kyautata gare su namiji ko mace kunna lahu sitran minan nar za su zama masa shamaki daga wuta gobe kiyama in ya kyautata sai ce mani butuliya wanda aka jarrabe shi me ake nufi da jarrabawa jarraba ba iya nufin kawai sharri ba alheri ma jarrabawa ne in allah ya baka lafiya jarrabawa ne in ya ba dora maka jinya jarrabawa ne in ya rufa maka asiri na wadata a duniya jarraba ne in ya hana ka jarrabawa ne idan allah ya baka aure jarraba ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya baka mulki jarraba ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya baka kuɗi jarraba ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya baka haihuwa jarrabawa ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya zaunar da kai lafiya jarraba ne in kuma ya jarrabe ka da fitintunu jarrabawa ne kowanne a cikinsu jarrabawa ne shi sa ƙur'ani ya bayyana mana cewa jarrabawa Allah yana yi na alkhairi da sharri kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un dukkan rai za ta ɗanɗani mutuwa muna jarraba ku da sharri da alkhairi wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna sai ce kuma me wa ilaina turja'un wannan wani sura suratul anbiya aya ta nawa aya ta biyar. suratul anbiya aya ta biyar. don haka duk wanda aka jarabe shi da ƴaƴa mata ya yi hakuri to makomarsa sha Allah ta'ala aljanna za su zama shamaki gare shi daga wuta mafu tsaye fassara yi malamai suka yi waɗannan hadisai na farko suka ce hadisan kissa ɗaya ne dibinan da kawai aka kira a kissa ta biyu cewa a karan farko na na ashe dibino ɗaya take da shi ta bayar daga baya ta samu ƙarin biyu ta ƙara musu a fasara na biyu kuma kissar daban-daban ne kissar farko ya faru na dibino uku sannan wannan kuma ya faru da wata baiwar allah na dibino guda daya ala ayi hali duka mana jinkai ne na uwa zuwa ga 'ya'yan da ta haifa cewa uwa na da tsananin jinkai zuwa ga 'ya'yanta قال الحافظ الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه a cikin الباري bari mujalladi na goma nan ba na yana cewa fil jam'i bainal hadithain sabiqain inda yake kokarin hada hadisai guda biyu ya aiki da su saboda a wurin malaman hadisi aljam'u aula min at tarji, haka kuma wurin malaman fiqh in akwai da za a yi hada nassosi biyu a aiki da su ya fi da arin jayar da ɗaya akan ɗaya saboda idan aka samu nassosi guda biyu suna mu'araba da junansu na farko aljam'u ake farawa na biyu idan bai ba sai a zo mai at-tarjih in wannan ya gagara akan zo zuwa ga annasikh wal mansukh amma a wannan babi annasikh wal mansukh bai shiga don ba hukunci bane tarihi ne so a tarihi ko babu annasikh wal mansukh gaba daya yakan shigo cikin hukunci ne amma ana ayi halin aljam'u aula min at-tarjih in za hada sai a aiki da su wannan shine abin da aka fi bukata mafhum sai yake cewa wa jam muna iya hada tsakanin su bi anna muradaha bi qawliha fi hadisi urwa na abin da take nufi a cikin hadisin urwa hadisin urwa shine na baya da muka karanta a nan na karshen hadisi na bukhari na 1418 na karshe a shafin bayan kenan cewa lam tajid indi ghaira tamra wahida ba da samu ba sai dibino daya ai a kusu shine wanda kawai zan bata na kanta cewa ɗaya ita zan bata in na ba ta ɗaya biyun kuma sauran biyu shine wanda na ba wa ‘ya'yanta ɗaya ɗaya sai ta hana kanta ɗayan sai ta ƙara musu mafu wa ya tamilu an na halamta kun inda hafi awwalin had siwa wahida yana iya kuma a karan farko dibino ɗaya ne kawai a wurinta fa'atat ha sai ta ba wa matar sun ma wajattu sintaini sai kuma ta samu ƙarin biyu sai ta ƙara musu duka wannan ya shiga cikin aljam'u kuma ta bangarori guda biyu wa yahtamil kuma iya daukan ta'addud al-qissa kuma iya nufin iya iya daukan kuma kissosin guda biyu daban-daban ne cewa kissar farko ya faru da wata mace dibino uku ne kissa na biyu kuma ya faru da wata mace dibino ɗaya kuma dukkaninsu ‘ya'yansu da kan zo da su mata ne guda biyu mafhum tayyib yayi muke da lokaci minti hamsin da nawa mun yi awa daidai